Yohana Sura biyar Bayan wannan, Yesu ya tafi Urshalima domin wani bikin Yahudawa. A Urshalima kuwa, akwai wani tafkin ruwa wanda ake kewaye shi da rumfuna guda biyar. Da Yahudanci ana ce da shi Betasda, wannan tafki yana kusa da kofar tumaki ne. A rumfunan nan ne marasa lafiya, da makafi, da guragu. da shanyayyu da yawa sun saba kwanciya suna jira a mota ruwan gama a lokaci-lokaci mala'ikan ubangiji yakan sauko ya mota ruwan duk kuwa wanda ya fara shiga bayan da aka mota ruwan sai ya warke daga duk irin ciwon da yake da shi a nan kuwa akwai wani mutumin da ya yi shekara talatin da takwas a cikin rashin lafiya da yesu ya gan shi kwance ya kuma sani mutumin nan ya dade a wannan ciwo sai yesu ya ce wa mutumin kana so ka warke mai ciwon ya amsa masa ya ce mai girma ai bani da wanda zai taimake ni in shiga cikin tafkin lokacin da aka motsa ruwan idan na yi kokari in shiga sai wani ya riga ni sai yesu ya ce masa tashi ka ɗauki tabarmarka ka yi tafiyarka nan da nan mutumin ya warke ya kuma dauki tabarmarsa ya tafi wannan abin ya faru a ranar hutu ta mako wadda yahudawa ba sa yin aiki saboda haka yahudawa suka cewa wa mutumin da aka warkar yau ranar hutu ne kuma bisa ga koyarwar musa ba daidai ba ne ka ɗauki taburmanka sai mutumin ya amsa musu ya ce ai wanda ya warkar da ni shine ya ce mini in dauki mata in yi tafiya suka tambaye shi suka ce wane ne wannan mutumin da ya ce maka ka ɗauki taburmarka ka yi tafiya mutumin da aka warkar din kuwa bai san ko wane ne ma ya warkar da shi ba domin akwai mutane da yawa a wurin kuma yesu ya bace cikin jama'a bayan ɗan lokaci yesu ya same shi a cikin haikali ya ce masa, Ka gafa, ka warke, to, ka daina yin zunubi, domin kada wani abin da ya fi wannan muni ya same ka. Sai mutumin ya tafi ya gaya wa shugabannin Yahudawa cewa, Yesu ne ya warkar da shi, saboda haka suka fara tsanata wa Yesu, don dai yana yin irin waɗannan abubuwa a ranar hutu ta mako. Sai Yesu kuwa ya ce musu, Ubana yana aiki har yanzu. nema ina yi. Wannan magana kuwa ya sa Yahudawa suka kara nema su kashe Yesu, suka ce, Ba don ma ya karya dokar ranar hutu ta mako kawai ba, amma ya ce, Allah Ubansa ne, wato, ya mai da kansa daidai da Allah kenan. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, ɗan baya yin komai, shi kadai. sai dai abin da ya ga uban yake yi, domin duk abin da uban yake yi, shi ne ma ɗan yake yi. Gama uban yana kaunar ɗan, yana kuma nuna masa duk abin da shi kansa yake yi, har ma zai nuna masa ayyukan da suka fi waɗannan, domin ku yi mamaki, kamar dai yadda uba yake tadda matatu, ya kuma raya su, aka ma ɗan yana ba da rai ga dai duk wanda ya ga dama, Uba kuma ba ya yi wa kowa shari'a, amma ya ba ɗan ikon yin dukan shari'a, domin dukan mutane su girmama ɗan, kamar yadda suke girmama Uban. Duk wanda ba ya girmama ɗan, ba ya girmama Uban da ya aiko shi kenan. Akika, ina gaya muku, duk mutumin da yake jin magana ta yana kuma ba da gaskiya ga wanda ya aiko ne, yana da rai na har abada. ba za a yi masa hukunci ba, ya riga ya ketare mutuwa zuwa rai. Akika, ina gaya muku, lokaci yana zuwa, ya riga ya zo ma, da matattu za su ji muryan ɗan Allah, waɗanda suka ji kuwa za su rayu. Gama kamar yadda Uba da kansa tushen rai ne, haka ma ya sa ɗansa ya zama tushen rai, ya kuma ba shi ikon yin shari'a domin shi ɗan mutum ne. kada ku yi mamakin wannan magana, domin lokaci yana zuwa da duk waɗanda suke cikin kabubura za su ji muryarsa su fito, waɗanda suka yi abu mai kyau za su tashi su rayu, amma waɗanda suka yi rashin gaskiya za su tashi a kwayi musu hukunci. Ba na iya yin kome ne kadai, ina shari'a ta ne yadda Allah ya faɗa mini in yi, saboda haka. shari'a ta ta gaskiya ce, domin ba nufin kaina nake bi ba, amma nufin wanda ya aiko ni ne, idan na yi wa kaina shaida, to, shaida ta ba tabbatacciya ba ce, amma akwai wani wanda yake yin shaida a kaina, na kuma san shaidar da yake yi a kaina tabbatacciya ce, kun aiki mutane wurin Yo'ana, shi kuwa ya shaida muku gaskiya, duk da haka ban dogara ga shaidar mutum ba. na dai faɗa haka ne domin ku sami ceto, ana fitila ne mai ci, mai haske kuma, kun kuwa yadda ku yi farin ciki sosai da haskensa a ɗan lokaci kaɗan, amma ina da tawa shaida a kaina, wadda ta fi shaidar da Yo'ana ya bayar game da ni, ayyukan da nake yi, waɗanda Ubana ya bani in yi, su ne abubuwan da suka zama shaidata, cewa Uba ne ya aiko ni, Uban kuma wanda ya aiko ni, shi da kansa ya zama shaidata, ba ku taɓa jin muryarsa ba, ba ku kuma taɓa ganin yadda yake ba, kalmarsa ba ta zama a zuciyarku, domin ba ku ba da gaskiya ga wanda Uba ya aiko ba, kuna ta binciken rubutacciyar maganar Allah, don a samaninku za ku sami rai na har abada a cikinsu, waɗannan maganar Allah kuwa. su ne suke ba da shaida a kaina, amma duk da haka, kun ki zuwa wurina ku sami rai, ba na karɓar yabo daga wurin mutane, amma fa na san ku, na kuma san cewa ba ku da kaunar Allah a cikin zukatanku, na zo a cikin sunan Ubana, ba ku karɓe ni ba, amma idan wani ya zo a cikin sunan kansa, za ku karɓe shi. To, yaya za ku ba da gaskiya sa'ad da kuke ƙoƙarin samun yabo daga junanku, amma ba ku yi ƙoƙarin samun yabon da yake fitowa daga wurin Allah wanda yake ɗaya kaɗai ba, kada ku yi tsammani zan yi ƙaranku wurin Uba, akwai mai ƙararku, shi ne Musa, wanda kuke sa zuciya zai taimake ku, da a ce kun ba da gaskiya ga Musa, da kun ba da gaskiya gare ni, gama Musa ya rubuta game da ni, amma in kuwa ba ku gaskanta da abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gaskanta da magana ta?